babban akawta jiran na jihar Borno babban akawta jiran na jihar Borno Hajiya Minu Lawan tana lidda lidda atwaj da aka fi sani jihar da Boko Haram aka fi sani da Siya Allah da Boko Haram dakatar da irin hare-haren da sukan kam da sukan jama'a ya Mai Robun ta Siya Allah dakatar da irin daga kananan hukumomin kaga da kwandiga da kuma garin Daluri Hajiya Meru ta ce wannan matsala na hare-hare ya jefa jama'a da dama cikin halin matsanancin rayuwa yayin da jama'a da dama mafi yawa mata suka rasa masu ɗaukar nauyinsu da 'ya'yansu. Ta ce Ubangijin da ya halicce mu yana haƙuri da ce uba irin halayenmu ne a ce ɗan adam don haka akwai buƙatar waɗannan mahara su yi ƙoƙari su haƙura hakan nan don kawo ƙarshen irin wannan matsala da sukan jefa jama'a. Ina so in roƙi ɗauki wannan daman da roƙi 'yan uwanmu da suna Boko Haram da Allah su sanyatar da zuciyarsu a sa a dakatar dakatar da wannan abu hafizai nawa muka rasa a dalilin wannan matasa 'yan mata mata iyaye dukiya a haƙura a tausaya ma jama'a ubangiji allah da ya halicce mu da muke bin ubanninsa yana yafe mutum yana yafe mana balle a tsakanin mu yan adam har ya dace ko da ne yanzu kan a haƙura a tausaya jama'a ubangiji allah ya ta da zuciyarsu mu da abin da ya samu yin ubangiji allah ya ba mu haƙurin jimre wannan mutum ubangiji allah kawo ƙarshen shi. honorable fanta baba shehu tsohon yar majalisar wakilai ne a najeriya wanda ta kira ga iyaye mata mata da su dinga sa 'ya'yansu makarantu ganin yadda wannan mata ta share wa al'umma hawaye a matsayinta na mace. Na ce su yi kokari su sa yaran su mata a makaranta in ba tare da an karantu ba ba za a samu irin wannan gurgumaya a taimaka mutane ba. So abin da na gani abin da namiji zai wa mutane sa 'ya mace maza ta in ba fiye da wannan ba. To ko me waɗanda suka amfana da wannan tallafi ke cewa ne? Wannan matan ai tafi namiji amma gele ya koma wando ya saka mu daga wannan nawa ne ko su yi komi ta tashi ta yi wani abin to kamar ya kuke ji ne ganin cewa ita mace ce ta fito ta bada wannan tallafi na ne rori wannan ai basira ne Allah ya bata sai dai Alhaji Muhammad Koji kiraye ga waɗanda aka dankawa alhakin raba wannan kayayyaki da siwa Allah su tabbatar da cewa sun yi adalci wajen rabon wannan kayan tallafi wanda aka sa wannan kayan a hannun su raba mutane dan Allah don annabi a ji tsoron Allah don wannan abin ba komai bane da aka baka ma zai kare ko da suka mallaki abubuwa da yawa ya zai tafi kuma ba eh, ba ka mutu ba kana gani kana ji kuma sai abubuwan su tsore maka karasa mafita saboda haka ba kara ga wannan wani abu ko ka rike wannan duka gidanka ma da lokaci duk za su tare ko ba ka zo ka rasa to wannan abun ya na yi da sinima saboda haka abu ne na jama'a aka za a hannunka babba jama'a kai da za ka iya yin ma in ma da rabon ka ciki don sai maka kara wanda ba za su iya ba hajja mai rabu da ya ta raba kayan tallafi da kayan kwanciya ne ga waɗannan al'umma da suka samu kansu cikin wannan iftila'i haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya